أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبل وأنزلنا من فأنبتنا, فأنبتنا به جنات والنخل وشتات الأرض والعنب فيه sama ay kasirin baraka wa'anda adda albarka mai yawa wa ambatana bihi jannatin muka tsiro da gonaki sanadiyar wannan na ruwa wa habba nasiri da kwaya wadda a nasiri wadda ake girbewa wa nakala da kuma abin nan dabino ba su katin wa'anda adda tsawo da wa'annan masu tsawo wa abin na ba su katin wato wanda aka zaune la'adar umarni tana da ɗaya wato masu taushi ai mutum hakibin ba da ko ba mai wanda sashi ya hau sashi wato wani bisa ga wani rizkan lil ibadi duka wannan arziki na da bayi wato Allah ya yi shi don ya ciyar da bayi ne wa ahayna bi ballatan maita kuma muka da ƙasa wacce ta kushe da sanadiyar ruwan ya sau fihi a makarkarwar mu'amalasu wato maita ka zalika haka na dai a yi da haka yi irin wannan rayuwa yadda kuka ƙasa tana bushewa mai mata ruwa sai ta barka kuma abin nan ta rayu abubuwan da a cikin tasu da tsaro suna haifowa na shirka to haka nan ka zalika rubutu haka nan fitowa mana kaburi daga kaburbura shi ma duk lokacin da allah ya so a tashi daga kaburbura in lokacin tashin duniya ya yi wato lokacin mutuwa kowa sai a yi ruwa ruwan nan za su tsiro da mutane cikin kaburbura sai su lura tsirowa daga waje wannan wani iko ne na allah ka zalika kurudu mina kubo fa kai fa tuke nuna hoto ya za ku yi musun abin na musun tashin yawa ba ku musun ruwa ba kuma ga suna ana yi muna ganin shirka na fitowa fa kai fa tuke nuna wanda ismamu takalima والمعنى أنه النذر وعلم ما ذكر wato sun yi tunani kuma sun gane abin da ake son su gane ma kira wannan da aka ambata amma kuma ba su gyara ba ba su yi imani ba kaddabar kawunan kaddabar kawunan kawunan wayo a ba da salihin ko kuma wani annabi ne wanda aka aika bayan wucewa annabi salihu libaqiyata men samuda ga sauran jama'a samudawa da sun karai wata muda da kuma su samudawa kansu kawo salihin su ma sun karyata annabawa su ma sun karyata annabin su annabi salihu wa adun adawa sun ta annabin su annabi hudu wa fir'aun fir'aun ya karyata annabi ne musa wa yahuwa na duda yan uwan annabi dudu su ma sun karyata dan uwansu annabi dudu haka dai ko waɗanne al'umma suke ta karyata manzanninsu amma duk wannan bai hana manzanni sun ka yi da saƙon allah ba wa sabal aika da mutanen aika al'aika ai algaida wato duhun itace kawo mu shu'aibu mutanen annabi shu'aibu su ma wa kawo tubba da mutanen sarki tubbai tubbai huwa malikun wani sarki na kana bil a can yamma aka yi sarki tufai aslama shi sarki tufai ya musulunta wadda a kawo ilil islam tun kamin zuwa musulunci ya musulunta kuma ya kiri mutane ne zuwa ga musulunci fakar da bawa suka karyata shi saboda haka shi tubai sarki na musulmi sai dai mutane ne kahire ne wa kullum mina mazakuri duka annabawan ga mutane annabawan ga da muka lissabto kowanne daga cikin waɗanda da muka ambata kaddabar rasulullah sun karyata su ka ƙureshi kamar yadda ƙureshawa suka karyata muhammad sallallahu alaihi wasallam duka annabawan ga da muka kuka jima ambata mutanensu sun karyata su ba haka wa'idin ko waɗannan jama'a da suka karyata su to ba haka wa'idin sun cancanci ƙicewar allah ai wajaba nuzulul azabi alal jami'a duka saukar azaba ga dukkan jama'a ga ta wajaba don haka falaya duk ka min kuhuri ƙuraishin duka kai annabi kada ƙirjinka ya kunci saboda ƙuraishawa sun ƙaryata ka ba kai kaɗai ne aka taɓa ƙaryatawa ba an ƙaryata annabawa da yawa kamar wadda kajiya duk waɗanga da kajiya mutane annabi nuhu sun ƙaryata annabi nuhu mutane hanzala sun ƙaryata annabi hanzala mutanen salihu sun ƙaryata annabi salihu mutanen hudu sun ƙaryata annabi hudu mutanen musa sun karyata annabi musa yan uwan annabi hudu sun karyata annabi yalubu mutanen aika sun karyata annabi shu'aib mutanen tubba'i sun karyata su haka dai kullum kaddabar da fa kawai da. kowannensu sun karyata manzanni kuma sun cancanci azabar da Allah ya musu alƙawari saboda haka an ba annabi wannan labari na annabawan nan guda bakwai jere don zuciya ta ta sanyi da wani lokaci in ka ga an baka wani matsayi ya baka wahala in baka san tarihi ba sai ka ga awa kai ɗaya na akawa to amma in ka san tarihi sai zuciyarka ta yi sanyi in ka san tarihi sai zuciyarka ta yi sanyi kamar mulkin najeriya in ka san tarihi ne duk wanda ya hau sai an ce ba na ƙwarai na babu wanda ka hawa a ce na ƙwarai na ko hau sai an ce ba na ƙwarai na ba to kaga in ka san tarihin in ka hau kawai sai ka ci gaba da aikin da na kwarai ka kyala mutane babu abin da za ka musu ke na kwarai kake sai dai ka ci gaba da yin abin da na kwarai to haka nan eh, abin nan sauran al'umma sun ka wuce don haka aka ba annabin mu tarihi ɗan kaɗan don ya samu natsuwa Allah ya gafarta ba afa ayina bil afa ayina bil gajiyar da mu ga tashe su bayan sun mutu an sa ya ta ce ba su gajiyar da mu ba gasar da muka halitta su daga warko don haka ba su gajiyar da mu ga tayar da su bayan sun mutu ai lam na aya bihi ba mu gaji da halitta su ta warko ba fala na aya bi i'adati don haka ba mu gajiya da sake tayar da su bayan sun mutu bal bi lafsin a su suna cikin shakka mai khalqin jadidin daga sabuwar halitta wa huwar ba'ath su tashin kiyama ne kawai ba su yarda da shi duk da dalin gada aka yi su ba su yarda ba ana mutuwa a tashi ba su dai kawai kowa ya mutu ya mutu babu wani hisabi babu wata azaba babu wata aljanna babu wata wuta to wannan shine kawai babban matsalar su Allah ya ce balhum fi lafsin min khalqin jadid a su suna cikin shakka da sabon halitta wala kalim ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من عمل البيت ولقد خلقنا الإنسان قولا لما هلت متن آدم ونعلم كم من سن wato wani آدم abin na halin نعلم, ta mu mun san matu wasu wasu bihi nafsu abinda ran mutum take wasa wasi da shi Allah ya ce mu ma halicci mutum kuma abinda duk ran mutum take yin wasa wasi da shi mun sani ai wa Na alamu wasu ta nafsi mu mun san wasa wasin ran mutum nafsi hi iya wasu wasan da ran mutum take mai mun sani aw wasu nafsi hi da ko wasa wasan da rai ne kai mai mun sani wa yumkinu an takuna ma abin nan mawsula ai wa ladi al-amra alladhi uh, tuhaddisuhu su bihi muna sanin al'amarin nan Allah ne alladhi haddisa bihi su wanda ne ne taka bashi labari da shi to in ya zama Allah ya sa abin da ka yi wasu wasi cikin ranka da da balle abin da ka wani wa nahnu aqrabu ilayhi bil ilmi mu mai zama kusa ga mutum da ilimi Allah yana mace da kowa da ilimi ne yana mace da kowa da sani ne yana mace da kowa da gani ne amma dai yanzu shi yana sama al'arshi ne kamar wanda ya faɗi amma mun yi zama kusa ga mutum da ilimin min hablil waridi bisa ga jijiyar waya al'ida ba bi hablil waridi lil bayan wal abin na wal barid huwa ahadu abin na alwari ya an ce alwari wato huwa ahadu irqaini da yana daga cikin jijiyoyi guda biyu bai samhate al'angi waɗanda ke ɓangarori biyu na waya wato akwai guda ɓangaren dama akwai guda ɓangaren hauni su ya rida nufin ra'asi suna zuwa cikin kai daga cikin kai ilar kalbi zuwa ga zuciya iza kutiya idan aka yanke guda daga cikinsu mata sahibu mai shi zai mutu waɗannan jiyoji kun ga suna ɗauke da rayuwar mutum don haka koyo shi mutum na kula da su to duwa da mutum yake kula da jiyojin ga da ɗauke da rayuwa ce da an kace guda zai mutu to allah ya yi jijiyar nan zama kusa gare shi da ilimi ne kun ga wato wani abu sai dai ka ce allah ba Allah ar alal sawa Allah rahmanu ya daidaita bisa al'adashi kuma Allah ar aqrabu ila al-insani min hablil walid Allah kuma ya yi zama kusa ga mutum bisa ga jijiyar waya babu abin da za ka yi illa ka yi imani amma kada ka yi kada ka yi aƙida da aƙidar abin nan yan bid'a ka ce ana nihi Allah na kusa ga mutum yana tare da mutum koyaushe bayyawa Allah ya zama yana tare da kai koyaushe in ka ce Allah na tare da kai ko ina kake in kana kashi yana nan shi ma cikin kashin baka girmama Allah ba baka girmama shi ba idan ka ce akwai Allah ko ina to ka baci Allah in ka ce akwai shi ko ina shi da kai ne yana kuma ba ilimi ne yana ba to ka zage shi domin ya akwai shi ko ina babu shakka matsayi wani wuri na daga cikin wurare kenan Allah na cikin masai baka kyauta ma Allah ba ka zage shi saboda haka ka ambatawa da magabata suka fassara ka ce Allah na bisa al'arshi ar-rahman ala al'arshi sawa sa'annan ka ce shi Allah yana kusa ga jama'a ce da ilimi kamar da ya faɗa farkon suratul hadidi kama wanda ya faɗa farkon suratu a mujadala to ka faɗi haka nan wanda ya faɗi yana tare da suriya a zama ma ya to ka tsaya nan wanda ya ce da ya alama yake tare da duwa wa'annan da ya ba baya gari shi yana nan tare da su da ya alama ka fassara wanda ya fassara da gari haka ya faɗa cewa abin na can a habibi farkonta ma haka ya faɗa to duk inda Allah ya faɗi ma'iyya to da wannan ilimi yake nuni yana tare da ma'iyya da mutane amma Allah yana sama al'arshi shi kai na yin baka yana sama al'arshi ka siffanta Allah da siffa wadda ka san ba ta walakanci ta ga Allah duk ka siffanta Allah da siffa ta walakanci to Allah zai maka hukunci domin shi Allah babu wani kamata siffa ce ba kamar ta hukunci Allah ya gafarta mana Allah shi mana jamuwa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa na ma karabu ilayhi min hablil warid man ya zama kusa gare shi bisa ga jijiyar waya yace abin na alwaridu ko a ƙarƙai ƙirƙaini ɗaya daga cikin jihohi guda biyu da sama ce al'unki ɓangare biyu na waya dama da hauni ya rida ni da ka'amina ra'asi suna zuwa daga kai kai ainihin kalbi zuwa zuciya za ku da ya aka kace guda mata sahibu sai mai shi ya mutu to Allah ya yi jijiyar nan dama kusa da mutum da ilimi ne idza ya talaqal mutalaqiya إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وعرفهم من قولهم لا لديه ركيب عتيد yadda lokacin da yake haduwa ayyar a kudu wa ya yake karba kuma ya tsaya ya tabbata almutalaqiya ne masu haɗuwa guda biyu suna karba ai almalaka ne muwakkala ne bil insan mala'ika guda biyu da aka wakilta ga mutum suna kulawa da ma ya amalu abin da yake aikatawa daya ana lemini daya wajen dama daya wa ana shimali binu wajen hawan gare shi ka'ida su kowannen su yana zaune ai ka'ida ne su biyu suna zaune wa huwa mubtada'u wato qabruhu ne, wato ƙa'idun an lemini wa an shimal wato kowannensu yana zaune wajen dama da waje wadda dai ta hito ga baki ne illa da dai bun face akwai mai hako kusa da shiya hafidun mai hako a da yana na halarci ai hadiru wato yana na halarci wa kullum min huma bi ma'ana al-musanna kowanne yana da ma'anar mutum biyu wato kowannen su raƙibon ne a Tidon? na wajen dama raƙibon a Tidon. na wajen na raƙibon a Tidon. babu abin da suke yi illa su hake mutum abin da ya aikata kuma sai su rubuta su waɗanga ba suna wa'ancan lahu ma'aqibatun min yadda yi wa min halifi ya faɗo na min amrillah yana da masu haƙu abin nan gabanai da baya ne suna hako min amrillah su waɗanga ba su ba ne wayancan hako suka yi waɗanga ko rubutu suka yi su wayancan masu gadin mutum na su ko waɗanga ba abin da ya shahi su da gadin mutum su dai abin da ya dame su kawai in mutum ya yi su rubuta don a cika ka'idar allah allah bai da mantuwa komi ya sani amma ga ka'idar allah yana cewa a rubuta domin abin da an ka rubuta wato babu jayayya ciki ne kama abin da ba a rubuta ba to shi yasa dai Allah ya sa suna rubutawa saboda haka ku rika sanin irin kalmomin da kuka faɗa ko ina kuke waɗanga mala'iku ba su rabuwa da mutum ko ina ya shiga ba su rabuwa da shi sai wuri guda in ji malamai in zai yi jima'i da iyali ne to suna jayi mai wannan lokaci amma in ba nan ba duk inda zai na komi zai yi suna nan tare da shi kuma rubutu suka yi da sun ga abu rubutawa suke yi da sun ga abu gaggawa suka yi su rubuta kuma ranar kiyama za a ɗauko mutum shi a ce ya karanta aiki ne da kai saboda haka a ji tsoron allah duk inda aka ke banta a sai irin abubuwan da ake yi allah ka kare mu allah ka kare mu daga sharrin shekar وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تئين وجاءت سكرة الموت ga magagin mutuwa ya bo mutum na ta yin abin da ya ga dama ana tashar holiya sai ga magagin mutuwa ya bo ai gama rato magagi ne wa shiddatu da tsanani ne gashi ya zo magagin mutuwa gashi ya zo Waje a sakaratul maut bil haqqi kuma da gaskiya min amril akhirah na al'amarin lahira hatta yarahu al-munkiru la har mai kyamar sha'anin lahira ya ga wannan al'amari bayyane ayana bayyane wa huwa nafsu shidda wannan shine tsanani kansa wannan shine nafsu shidda wato tsananin kai ne zalikal maut wannan mutuwa ma kunta min wata hidi ita ce abinda ka kasance kana gudu gare ta ya kai dan adam ta harabu wa tafza kana gudu kana jin tsoronta duk inda ka ji mutuwa ba ka yin kusa da wurin ko ina ka ji mutuwa ba ka yin kusa da wurin to ga magagin mutuwa ya zo kuma da gaske saboda haka don gudun wannan rana ko kuma don matsalolin wannan rana aka so a yi aiki mai kyau a kyauta ce aƙida da alaƙa tsakaninmu da Allah Allah ya gafarta mana ya a aqida da alakan mu tsakanin mu da shi wa nudkha fi sur wa nudkha fi sur zalika yawmul wa'id wa nudkha fi su da basi kuma aka yi busa a cikin qawl da basi don tashin kiyama Dalika ai wannan yini yawmun nabhi Rana da za a yi busan nan yawmul wa'id lil fara bil azab rana ce wadda aka wa kahire alkawari da azaba waje a nafsin waja'a kullu nafsin ma'a kuma ana cikin wannan hali waje waja'a kullum nafsin kowace rai gata nan ta zo ilal mahshari wajen taro kiyama kowace rai wadda an ka an ka kaddare ta zo wajen wannan taron ga duk ga sunan sun zo wajen wannan taro kowace rai ma'a kun tare da ita akwai dan jagora ai malakun ya ha ilai wani mala'ika wanda ke jawo ta ko yana koro ta ilaihi zuwa wurin tashin kiyama wa shahida kuma da mai shaida ai ya shahadu alaiha bi amaliha mai shaida wanda zai ma kowace rai shaida ga aikinta wa huwa al-aidi shine hannuwan mutane wal'arjili da kawahun mutane za su zo wa gairi ha da waninta suna ba da abin da shaida wato ranar kiyama haka za a kori kowa wato ya zo wajen tashin kiyama in ban da wasu mutane akwai wasu mutane waɗanda kowannensu idan ya tashi daga kabari ne annabi ya ce zai yi tsaye yana kakkabe kura yana kakkabe kura ga jiki ne lokacin da ya gama kakkabe kura ko da ya kakawa ga ido ne ya kakkabe ya murgita ido ko da ya da ya gara kuma ya kwanta gaba gare shi da lokacin da rakumi ya kwanta zai hau annabi ya ce rakumi zai daga ƙawata duk iyakar gani ne can ya ka aji duk iyakar gani ne to wayannan mutane da suka hawa rakumi ba su tsayawa hilin hisabi sai ƙarƙashin inuwa al'arshi za a aje su su zanna nan su yi hira su ci daɗin su lahiya har a gama hisabi da an gama hisabi sai su bi wata hanya yan gajera sai aljanna ya Allah ije anna amin ya Allah ije anna amin annabi ya ce mutum guda ka hawan raƙumi amma wasu su biyu na mutum guda ka hawa amma wasu suna hawa su biyu ba a hawa mutum uku mutum guda ka hawa raƙumi. ya Allah ije anna amin to wayannan ah, abin nan ranar kiyama kenan kowa zai zo daga shi sai masu ba da shi daga gare shi rana ce yawma tashhadu alaihim a rana ce wadda za ta yi shi daga su wato hannuwansu da ƙawawansu bai makanu ya amalo da abin da suka kasance suna aikatawa har wani lokaci su yi wushi su ce lima shahidtun alaina kalu an خلقنا الله الذي أنبت كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه wato yana ganin a wanda ɓoye abin ya zo sai fata jiki ne da ta ba da shi da hannuwa ne da kawawu ne sai suka ce mafatan su lima shahitton alaina don me kun ka ba da shi da gare mu in ba ku haɗi ba kowa bai san mu yi lehin gaba kalu an ɗaƙana Allahu alladhi an ɗaƙa kulla shai sai abin na fatun nan da hannuwan nan da kawanan su ce Allah wannan da ya sa komi ya yi magana shi na ya samu kai magana ya ce mu ba da shaida kuma shi ya halicce ku a wala marra da mu da kudu shi ya halicce mu saboda haka kakku ga laihinmu Allah ya ce mu yi magana to ranar kiyama haka za a kowa ruwa da ka ganin ka boye gaskiya cikin jikinka za a samu gabar da za ta ba da shaida an ce dalilin da ya sa Allah ya ce gabobi su ba da shaida wadda an ka fara binciken kahirai sai suka ce wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi ya ubangijin mu mu ba mushrikai muke ba kun ga baki ya fara karya. to ya an ka bi ta tashi ana da bayanin ubangijin mu ba muke ba wannan shine abin da yasa Allah ya ce to a ruhe mai baki domin ya fara ta'addanci ne da ya saba sai an ka ruhe mai shi an ka ce to gabobi da ma ba saba da magana ba don haka nan duniya hannun kowa bai magana don haka bai taba magana ba balle yayi karya to Allah ya gafarta mana Allah shi mana abin nan jagora to abin na na kowace wayo ƙalule kabiri kafiri daga nan sai a ce makayiri da kun tafi ga falatin min haɗa laƙada kun tafi ga min haɗa fa kashe fana a garkon ta fi gablatin eh, fit duniya hakika ka zamo cikin rauka na can duniya min hadan nazil bika daga wannan masiba da ta sauka a kanka al yau mai can duniya baka damu da ita ba ganin ka kai ba gaskiya ba ne to yau ga ta ta riga ta tabbata wa kashafna an ka gida aka mun debe maka ruhin nan da mun ka sama wanda ya hana maka ganin azaban nan can duniya to yau mun debe shi kana ganin ta yau ai azanna anka mun ɗebe ma mun gusan gare ka bi mata ta shahadu al yau mun ɗebe maka ruhin nan naka bi mata ta shahadu alai a yau da abin da kake gani yau wa basaruka al yau mahadi da yau kan ganin ka yana da tsananin kai wato ganin ka ba bishi bishi na ba yau ganin ka yana gani sosai hadin mai kaihi ne sosai tudriku bihi ma ankartahu fid duniya duk abin da kai musu can duniya yanzu idon kana iya gani ne di ba da kyau ka gani wa qala qarinuhu wa qala qarinuhu hadha ma ladayya adi sai mala'ikan nan da a tare da shi nan duniya almalakun malakul muwakkal bihi mala'ikan da aka wakilta ga mutum sai ya ce hada wannan ya rabbi malladi ladayya wannan shine abinda a gare ni a ti da zaman da ni ce ina halarci gare shi Abinda na gani wanda na rubuta to gashi ya Allah sadda ina can hadirun ko kalu lil malaki alqiya bi jahannam alqiya bi jahannam wa kullu kafarin manna ila khairi manna ila khairi mu'tadim جعل الذي جعل مع آخر فألقياه بالعذاب to daga nan sai a ce wa mala'ika alƙiya mala'ikun nan guda biyu na dama gare da na hauni sai a ce musu alƙiya ku tallaba ku kada fi jahannama cikin jahannama ai abin na nan wato ku jefa wato ya an ce abin na nan alƙiya wato kenan kowannen ku ya jefa abin da a tare da shi wato kowannen ku ya ɗauki abin da a tare da shi ya kada cikin jahannama wato kowa ya jefa wanda ya ɗauko othniya aw abin na alƙina wato ko alƙi ko kuma alƙina wato ku tallaba ku kada wabihi kara al-husaini alƙina wa ubdilatin nunu alifan to alƙiya fa alƙiya fi jahannama ku kada cikin jahannama kulla kaffarin anidin duk wani kahiri mai ƙin gaskiya bayan ta bayyana gare shi ailil haqqi mu'anidun mai ƙin gaskiya bayan ya gane ta wanda ya gane gaskiya kuma ya kibinta shi aka ce ma mu'anidun lil haqqi wato mai ƙin gaskiya bayan ya gane gaskiya kuma ya kibi ya koma gihi yana ta kame kame to shi aka ce ma'anidi lil to duk wani ma'anidi lil ku kada ya cikin jahannama manna illa khairi wanda ka hana alheri kan zakati kamar zakka duk wanda ka hana zakka ranar kiyama sai a ce a kada ya cikin jahannama da ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa da manomi duk wanda adda abin da zai hidda zakka bai hisuwa ba ranar kiyama jahannama za a kada shi aw dukhul fil islam ko kuma shiga cikin musulunci manna ilalakairi mai hana shiga cikin musulunci yana hana mutane su musulunta to shi ma za a kada shi cikin jahannama mawatadin kuma ɗan ta'adda ai zalimin azzalimi muribin fidini mai shakka ga addini ne waɗanga duka za a tallaba su a kada cikin jahannama saboda haka ka yi ƙoƙari ka je makaranta don ka daina shakka ga sha'anin addininka abinda ka karanto ka sa shi gaba duk abinda eh, za ka yi ka sa shi gaba abinda ka karanto to za ka daina shakka ga addininka amma muddin ba ka yi karatu ba to ba za ka gushe ba kana shakka don in ka je wajen mutanen kwarai yadda za ka ji sun yi fatawa in ka je wajen 'yan bidi'a ba haka za su yi fatawa ba kaga sai ka zanna kana ta shakka saboda haka zuwa makaranta shi kaɗai zai kusan maka shakka don haka a yi ƙoƙari a rika zuwa makaranta ya kuma tasa da dattijawa a rika zuwa makaranta kada kai tunanin ka kai yanzu ka girma ba ka iya zuwa wani wuri ka yi karatu ba ka iya zuwa wajen yara samu dattijo warinka ko wanda ya girme ma akwai su ba kai ka kowa tsuha ba akwai wanda sun ka yi ka tsuha cikin malamai samu dattijo warinka ko wanda ya girme ma ka ce wuri ne yaro kuma ya ce wajen dattijo ko ya ce wajen yaro dan uwa ne amma dai kada ka zanna ba ka zuwa makaranta kana shakka game da addininka alladhi ja'ala ma allahi ilahan akhar shi mai shakka na wanda ya sanya wani abin bauta tare da Allah wato alladhi ja'ala ma allahi ilahan akhar mubtada tadammana ma'ana ash-sharqa wato ya kunshi ma'ana sharqi a khabruhu wato al-mubtada fa alqiyahu fil adhab ash-shadid ko kada shi cikin azaba mai tsanani tafsiru muslima ta kaddam wato duk wani wanda ya zama mai hada Allah tare da wani ga ibada to ku kada shi cikin jihar na ma'in kiyama ta yi abinda ake yi kenan saboda haka duk abinda za ka yi ka kauce ma abinda zai sa kai shirka da Allah yan uwa musulmi ina ta maimaita muku ku nisanci malaman duba ku nisanci malaman cebu malaman sirri ku nisance su bokaye ku nisance su shirka da Allah duk wanda ya yana shirka da Allah wuta ko mata yi duk wanda ya tayi ranar lahira yana shirka da Allah dan wuta ne saboda haka ku nisanci wayannan miyagun malamai ya ku jama'a suna da dubara yadda suka zuwa wurin suna da dubara wai a ce ma ba tsahi za a yi ma ba ba cibbo za a yi ma ba karatun ƙura'ani za a yi ma sauka dubu goma sha biyu za a yi ma to wa zai yi saukar dubu goma sha biyu sai a ce aljannu za a sa su yi ma karatu modda ya yi sauka dubu goma sha biyuwar gina wai mawai sauka dubu goma sha biyu za a ma sauka dubu goma sha biyuwar gina wai aljannu za su yi ma karatu aljani da ko sha mutum ya yi sai a zo a danna ana wa mutum kira a sai ya hita shi da ko karatun ƙura'ani ba a yi kusa gare da amara karatu shekawa ya ka yaba wuri shi ka zanna shi ma karatu ya yi sauke ma ƙura'ani sau dubu goma sha biyu don ɗaya dai ku wato 'yan boko an mai shekuwa wa yake ku kuna ganin su ba waye ba su suna ganin ku ba ku waye ba wai a ce maka wai aljani aljanne da asasi ma sauka dubu goma sha to waɗanga abubuwa ku riƙa lura da su suna nan da yare gare su suna ka zuwa suna iske ku ofis ɗinku ofis ofis aka yawo shago shago gida gida aka yawo su malaman suna can wani wuri yaran na ka zuwa suna neman to ai aljannu za a sa sauka dubu goma sha biyu kai baka kowayo ka da ka koce sauka guda ko ana yadda zai ka ce dubu goma sha biyu sauka dubu goma sha biyu wargina Allah shi mana maganinsu Allah shi mana maganinsu ku nisance su zuwa wurinsu shirka da Allah ne ƙala ƙarinu sai abin na abokin shi wannan dan wuta ne aboki ne wannan da karkiya ta zuwa wajen bokaye shine ash-shaytan wato shaidani ne wannan da ya kai shiga ga halakar sai ya ce rabbana ya ubangiji na ana ganin laifi na cewa ni na halakawa ne gaskiya ma a dagaito ni ban halaka shi ba ai adalatu ban bar da shi ba to ya aka yi baka bar da shi ba ya ce Lakin sai dai ka nafi dalalin ba'idin dama cikin bata yake ne bai zuwa makaranta dama bai san addini ne ba fada autu ni ko sai ni kire ga halaka ko can yana cikin tafassa jabali sai an sami to ana cani na ba sai abinda shedanun aljannai da bokaye shedanun aljannu na bokaye za su ce ranar kiyama ya Allah ni ba ban basai ba ko da ni gane ko can cikin halaka ta ni gane ni ko kire gare ta sai ya an samu babu wani dalili da na bashi to ana cewa ni na basai ko can cikin abi ta yake to haka za ku yi da kai da bokanka da aljannun da ya unhwani da su wajen jawo ka saboda haka a yi ƙoƙari a nisanci bokaye da malaman duba da malaman sihiri a yi nesa da su za a yi nadama ranar kiyama to kun ga sun so majayayya kenan gaban Allah ni ban fasai ba shi ya ce kai ka fasan kala sai Allah ya ce la takatasimu kala la takatasimu ladayya wa kad ya kawo da ladayya ma yi al-qawlu waƙala ta'ala sai Allah ya ce kuna ya kai ka ce kai shi ya bashe ka shi ya ce bai bashe ka ba kai dai ganin ka yi cikin halaka kawai don duk wanda ka gani ya bin ga yaran bokaye sun ja shi zuwa wurin boka ko ca halaka na ko ca halaka na sai sun ka ja shi dai suka yi da halaka shi don inda a ce akwai zikirin Allah tare da kai ai shi wakilin boka ma da ya gane ka duk zuwa karewa mai zai ga jiki ne sai ya yi ƙoƙari ya gudu ya barka daga nan inda kake ba ya kulla kulla da kaya saboda haka shi yasa ya ja ka don babu wani zikira Allah babu wata addu'a ta Allah da an ka haka nan kake daga bokancin sai bokancin shi yasa ya ja ka to da jayayya ta yawa ya ce kai ka ja ni shi ko ya ce ban ja ka ba ƙala ta'ala sai Allah ya ce la ta ta simu ladayya kai kada ku yi husuma wurina wa ba a jayayya wurina mayan fawar hisama ya eh, abin na huna a nan wurin jayayya ba ta da umarni. kowa abin da biye za a saka mai na ko ka yi jayayya jayayya ba ta kare ka kowa abin da ya zo da shi nan kotun da shi za a yi mai shari'a wa qad kaddamtu ilaykum fid dunya bil wahid haqiqa na gabatar da kyacewa ta gare ku can duniya bil azabi bil akhirah tun kuna duniya na faɗa muku duk wanda bai imani ba ya zo min ranar lahira sai na kone shi na gaya mu illam tu'minu idan ba ku imani ba to wala budda min hotun da kun ka taho babu imani babu makawa wala budda min babu makawa ga azaba na alkawari na zan cika shi ma yubaddalu qawla ladayya fi zalika ba a canza magana wuri na a cikin wannan wannan alkawari na ba a canza shi wa ma ana bi dhallamin lil abidani ba ni zalunci ga bayina wa wa'adibuhum bigai da jurmin balle yi musu azaba ba su yi min laifi ba saboda haka ni ba zan yi azaba ba ga kowa sai wanda ya yi min laifi kuma duk wanda ya laifi yau sai na cika mai alƙawarin kone shi wa zallam wa ma ana bi zallamin bi ma'ana di zulmin ni ba ni zalunci li qawlihi la zulma yau yau babu zalunci saboda haka ni ba ni zalunci kun san asalin zallamu mai yawan zalunci ba Allah yana cewa ni ba ne yawan zalunci ba shi Allah bai zalunci ko da guda bai Allah ya gafarta mana Allah ya kare mana imani yawma naqul yawma yaqulu li jahannam kiyama za a shigar da mutane da yawa cikin azaba Allah mu dai kada ka samu cikinsu wato za a sa mutane da yawa bayan an gama sa mutanen boka a sa mutanen malaman sihiri a sa mutanen malaman cibbo sannan a kwaso sauran mutane wanda sun kai shirka da Allah daban-daban duk a gama su zuwa cikin wuta wuta tana da faɗi kwarai don mutanen gada wuta ta kwasa amma ba ta cika ba wato yau ma na saba hudallah wato ne ba ni zalunci yau ma na kulu ranar da za mu ce bin nuni na kulu wa kuri a biliyayi yau ma ya kulu li jahannama ranar da allah zai rika ce ma jahannama halimta la'ati jahannama shinke cika Allah yana tambayar ta nace kan ke cika istifhamu ta haqiqin lawa'idi wato tambaya ce ta tabbatarwa ga alƙawarin da yayi mata mil'a Allah yayi ma aljanna alƙawarin zai cika ta yayi ma wuta alƙawarin zai cika ta rigima ta faru tsakanin wuta da aljanna sai wuta ta ce ai ko ke faɗa da ni baki yi don duk wani babba mai girman kai wani babban azalumi duniya da su to sai aljanna ta diba to ai duniyar duk wanda an manya azalumai na ai azaluman suna amanya. to yaya za a yi in an ɗauke su duka kenan saura masu rauni to masu rauni za a samun sai ta ta inda Allah ta kai ƙara ta ce ga abinda wuta ya ce Allah ya ce gaskiya ne ita wuta azaba ta ce yana yin azaba da ita ga wanda ya saba ke ku aljanna rahama ta kike yana yin rahama da ke ga wanda ya yi mini da saboda haka nan da ki gani na sanya cikin ku tausaya musu na ne leke lai kuma mil'uha kowace daga cikin ku na yi mata alkawarin zan cika ta ya ce ya yi alkawari kowace daga wuta daga aljanna zuwa wuta kowace zai cika ta tab da jama'ata to wannan alƙawarin ita aljanna an cika mata nata wasu malamai sun ci da 'yan matan huru da da bana wannan masu hidima na aljanna da su an ka gama an ka cika ta ita ko jihar jahannama mutane kun san dama duk mutum miliyan ɗaya za a samu mutum guda duk kahire miliyan ɗaya to cikinsu in an sa kahiri miliyan ɗaya cikin wuta to miliyan ɗaya ba ɗaya to cikon na miliyan ɗaya shi an mutum guda daga cikin musulmi kuma shi hitowa zai kuma shi hitowa zai amma miliyan ɗaya ba ɗaya dukkan su kahire na kuma kun shiga cikinsu bai hitowa kun ga ashe mutanen wuta yawa gare su ko ina musulmi suke kayare sun lunka su sau 999 ko ina musulmi suke ya yi kace nan ka ga babu kahire da yawa nan da ka gani garin musulmi ne idan ka ya musulmin da annan ina haka wajen hannun ga nuna hauni ka ce ka ga abin mamaki can wajen hannun na nuna hauni ita wajen baya baya ana kuma in kai nisa can ka ta san ruwa ɗan eh, ɗan baya baya na ka gani sai ka ce wani garin da ba musulmi ko guda wato eh, yadda abin yake wato Allah subhanahu wata'ala ita jahannama ya halitta mutane da yawa don ta don ta ɗaya halice su amma mahi yawan mutane wa yin tuɗe a kasar man fil ardi yadda wa in tuɗe a kasar man fil ardi yudillukan sabilillah kun ga anan ya tabbatar da a kasar man fil ardi yudilluna ba ba ya hadunan nasa ba yudillunan nasa kahiran ga na duniya addinin Allah na suke yi addinin Allah na suke yi tare da Allah suke yi wa annan laha ma'al mu'mini lalle Allah yana tare da mu'minai to wannan shi yasa kun ka gansu suna moci in ba don haka nan ba yawan da kahire suke da shi musulmi ba za su motsa ba to Allah ya gafarta wa musulmi kuma Allah ya ƙara daidaita musulmi ga hanya ta yi madaidaiciya kuma Allah ya yi muna ƙarshe mai kyau to lokacin bayan Allah ya cika kowace ya cika aljanna kuma ya cika jahannama sai ya ce ma jahannama mahalin talatin ce kan ke cika lalle ta cika lokacin da Allah ya aza kafa ta ta take ta ce kadin kadin to ta cika sannan wata kulu sai ta ce bi suratul istifham da sura ta tambaya ka su'ali kamar tambaya take ya Allah na cika halmin mazidin hala akwai ƙari na cika hala akwai ƙari ai attasi wa ghairu ma mala'atu bihi ba na iya la'asiu la'asiu gaira ma imtala'atu bihi ba na iya ɗaukar wani abu banda wanga da ni cika da shi ai kad imtala'atu na cika kun ga abin da za ta ba da labari kenan ke cika ta ce eh na cika hala akwai ƙari to shi ko dama ba ƙarin na ya aji ba tambayar tana shi kai shi jiya shi alƙawarin da ya cika mata ya yi mata ya cika ta ce eh ka cika ka cika alkawari to haka za a yi ranar kiyama a cika jahannama da mutane ta saboda girman ka da ramar ka Allah ka sa mu cikin waɗanda ko ganin jahannama ba su yi ranar kiyama Allah ka sati mu cikin mutanen aljanna sati ka samu cikin ula'ika an hamu ba abu la yasma'u na hasisaha a kusa. bi basha'a innal ladina sabaqat lahum min al-husna mutane innal ladina sabaqa lahum minna al-husna lalle wanda aikin su da imanin su mai kyau ya gabata gare mu walaika anha mubaduna waɗanga an nisanta su ga wuta ko ganin ta ba su Allah ka sa mu cikin su la yasma'una hasisaha ba su jin mocinta wa hum fi mashaha anfusuhum su suna cikin abin da zukatansu take sha'awa khalidun an kadara musu dawama ciki wata talakawa mun mala'ikatu mala'iku na tarbonsu la ya hadu mahimmal fazawar akaba bakin ciki babba na ce mutum a tashi a kai shi wuta babu bakin cikin da ya dara shi girma ranar kiyama to wannan bakin ciki la ya hadu mahimmal fazawar akaba wannan bakin ciki babba bai bata masu rai wata talakawa mun mala'ikatu sannan mala'iku ta tarbe su hada yau mukumin ladikon tuntuwa abu wanga shi na yi nan wanda kuma ka kasance an muku alkawari do wahalar da kuka shawo duniya ana cewa ku yi hankuri to yau ga ku kun iso gida mu'minai kenan hada kun tuntu a tu'adun wannan yinin ku na wanda an kai muku alkawari kun iso gida da ku te ku aje kayan ku ku huta Allahumma ij'alna minhum amin Allahumma ij'alna minhum amin ta ci gaba وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب aljanna bayan an shigar da 'yan wuta cikin wuta da sai a matso da aljanna mutaki na bayan Allah masu takawa makanan gaira da ko a matso da ita gare su ga makanan wani wuri gaira ba'idun minan wanda bai da nisa gare su bai rauna su kalle ta su almutaki na da muka Allah ya sa cikin su sai su ga aljanna wai qalu lahum sai a ce musu hadal mar'a wannan abin da kuka gani mato aduna shi na da an kai muku alkawari ko mayu aduna abinda aka yi musu alkawari fil akhira ranar lahira da kulle awwabin ga dukkan mai da al'amari ne ga Allah ay raja'in ila da'atillah mai yawan mai da al'amari ne zuwa ga da'ar Allah fi duniya can duniya hafizun mai tsare dokokin Allah hafizun lafadudihi mai tsarewa ga dokokin Allah man khashiyar na bil ghaib wanda ya ji tsoron rahmanu ba tare da ya gane shi ba ay khafahu wa lam yarahu ya ji tsoron Allah ba tare da ya ga Allah ba waje a bi kalbin ba ya zo Allah da zuciya mai mai da ramari ga Allah ai zuciya muqbilun mai huskanta ala da'ati ga da'a Allah subhanahu ta'ala sannan baya an gaya musu wannan magana mai dadin ji wa yuqalu lil muttaqina aidan kuma a cikin masu takawa kuma muttaqina aida kuma a ce ma masu takawa ha bi salam ku ce assalamu alaikum ku shige aljanna ko kuma a ce musu ha bi salam ku shiga aljanna tare da salamar Allah babu wani abin da zai tada hankalin ku cikin aljanna ku shiga ko amince ga dukkan abin da kuka tsora ai salimina min kulli mahudin ko amince ga duk wani abin da kuka tsoro ku shiga aljanna duk abin da kuka tsoro ba ku gani ne cikinta aw ma ku ce assalamu alaikum ku shiga yi sallimu wa dakhulu ku ce assalamu alaikum daga nan sai su ta san ma'aljanna assalamu alaikum assalamu alaikum sai su shige cikin aminci da natsuwa Allah ka sa mu cikin su dalika al-yawmul ladhi hasala fihi ad-dukhul wannan yini da shiga aljanna ya tabbata ciki ne yawmul da yini ne na dawama ai addawamu fil yini ne na dawama cikin aljanna ba a fita ya an shiga kuma ba a rasuwa kuma ba a rashin laya kuma ba a bakin ciki duk abin da ka bata mutum rai ba zai gan shi ba cikin aljanna lahum ma na fiha duk abin da suke so cikin aljanna akwai shi idan mutum ya yi aiki nan na aka aiki duniya amma idan mutum ya yi aiki ya wahala to in ya je lahira duk abin da ya kaso cikin aljanna yana da shi nan na duniya aka wahala amma ya an ji kiyama babu wahala laun mai sha'o na fiha duk abin da suke so cikin aljanna suna da shi walade na mazidin kuma akwai wani ƙari gare mu ai ziyada muna da ƙari alama alimun aminu alama alimu akwai ƙari ga abin da sun ka sani abin nan da sun ka sani to akwai ƙari wa dalabu abin nan da suka gada to akwai ƙari duk abin da suka bida akwai abin da Allah zai kara musu akai ya Allah ije anna min ahlil janna ya Allah ije anna min ahlil janna ya Allah ije anna min ahlil janna wa kama alaka wa kama alaka qawlahum min Oh zalika la dhikra inna bi zalika la an ambaci mutanen aljanna da makomarsu wadda muka roƙo ga Allah ya sa mu cikinsu kuma ya aza ga hanya madaidaiciya wadda ba ta bauɗewa sai tsakiyar aljanna Allah ya ce wa kama na ƙabla ma halaka mutane da yawa gabanin waɗanga min na jama'a ai a na ƙabla ko fari ƙwarashi kamin waɗanga kahirai na quraishawa na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ma halaka wasu kahirai daban-daban qurunan kathira karnoni jama'a daban-daban masu yawa mai da kufari na kahirai kuma ashaddu minhum badashan su sun ma dara tsananin ƙarfi kowa albadashi wato kowa wa naqabu biladi su zagaya cikin garuruwa su gani halmin mahisin lahum suna da makarkata au ligairihim ko ko wani suna da makarkata min mauti daga mutuwa suka zagaya falam dubu ba su samu ba saboda haka ya zama wajibi mu yi ibada ga Allah duk inda mutum ya zagaya duniya sai ya mutu duk inda mutum ya bi duniya sai ya mutu fa naqabu bil biladi halmin mahisin saboda haka kowon mutu kuma zai iske abin da ya aikata wanda ya abin kwarai da ya mutu ya iske shi wanda ya mara kyau da ya mutu ya iske shi saboda haka mu rika yi muna bincika abubuwan da muka aikatawa abin da muka gane muna yi ba su da kyau a yi kokari a bari domin a samu karshe mai kyau in na fi dalikar magafor lalle cikin wannan bayani da aka ambata la zikira akwai wa'azi la izatun akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda adda zuciya mai hankali aw alqa sama ko ya je wa saurare ne da ana wa'azi is al wa'azi ya saurari wa'azi wa huwa shahidu al zuciya ta tana halarci ai hadirun bil qalbi wato shi wa'azi bai ka sai ka kakkabe ko moci sai ya zama dole ka ba da kunnuwanka ka ba da zuciyarka sannan ƙur'ani wa'azi ka zama unwani gare amma muddin baka mai da hankali ba za ka ji sashe ne baka ji sashe ba wani lokaci maganar da adda wani ka ji a ita abba ka ji ko kana zaune ko kana zaune don baka mai da hankali ba wadda adda wani sai baka ji ta ba sai ka ji karshen ta don haka baka san abin da an kai baya ba don haka in dai wa'azi ka zo dole ne sai ka aje ko motsi sai ya zama sai ya zama dole domin zuciya guda ce ba wadda za a yi zuciyarka ta yi wancan aiki sannan kuma ta yi saurari bayyewa zuciya kowa ma ji an na min qalbayn kalbai da fi babu wani mutum guda da muka sanya ma zuciya biyu cikin ciki ne ya zama shi wanga aiki kuma shi yi saurari babu shi babu wanda a hakan kowa zuciya guda gare shi saboda haka dukkan ga yana wani aiki to ya ba saurari abin da ya kawo shi Dukkan ga yana wani aiki to ya ba saurari abin da ya kawo shi in ya saurari abin da ya kawo shi to ya daina wani aiki kuma kenan amma ba wanda adda zuciya bi ko wace ta yi hankali ta yi wanga abu kuma ta yi wanga ko alama. Allah ya taimake mu yi mana jagora kuma Allah ya kyautace karshen mu Allah ya gafarta mana dukkan gurbin Allah ya sa aljanna makoma Allah ka gama mu da daren lailatul qadr Allah ka gama mu da daren lailatul qadr kuma Allah ka dibe mana kwana wannan rana ka dibe mana kasala da son hira wannan rana ka sa mana son sallah da karatun Qur'ani da addu'a a sahiya ta Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana sunan za mu kwana insha Allah

in dai talakata ana ba ta kuma ana ba ɗiyanta ɗiyanta ana ba su kuma ita ana ba ta zakatul fitr kamar sauran zakaci duk wanda a talaka ana ba shi in dai musulmi na kowane talaka ana ba shi in dai musulmi na duk ana ba su da yannai da kannai wayanda a talakawa musulmi duk ana ba su ita ma kamar zakka sauran zakka take ta wajibi duk ana baiwa wayanda a talakawa musulmi har da yannai da kannai amma ba a bai wa uwaye ka ci gaba albayan kuma da wani kuma yana cewa wanda kwaro ya wuce masa kuma a kwashinsa yayin da yake dukewa amma ya yi da wasu da shi ya ƙara sai da ya sha ruwa don kwaro wuce wani kuma da kuɗan kuma yi kuma fara to inda da gangan kan ya sha ruwan nan kwaro kwaro eh dai dangane ai ba a shan ruwa ko ka haɗi ƙwaro ai ba a shan ruwa in dai da ganganna ya sha su to ka fara ta kama shi in dai da gangan ya sha su ai ba wani ƙwaro na ka biya ga makoshi ba kuje na tun dore kuma an rubuta ya cikin littaye kuje na tun dore an rubuta ya cikin littaye abinda dai aka yi an yahe ma idan ya shige ma baka sa shi ba ya shige azumin ka lahiya da yake amma ruwan da ka sha da ganganka ka kare azumi kuma ka fara takan maka azumi 61 ai halan kuje kashin mutane yake ya shiga makoshinsu balle ka ce ceton rayuwa ai bai kashe kowa shi kuje wucewa ɗan yake cikin makoshi in ya taho kuma duk kamin ka wani abin da za ka waɗi shi ya kai ciki don ba ƙaramar ta ya kai ba ba mun karanta shi a nin abin na mun karanta shi cikin bukhari da kuba lokacin da muka zo wajen bayanin abin na in kuje ya shiga cikin ruwa wajen bayanin wadda za a yi da shi ba mun karanta ba da mukamman kuje da ayyukan kuje da kuje dan na ko dan aljanna duk ba mun karanta su da ku ba wurin har da mukamin kuje mun karanta da ku kuje dan wutan duk ba nan mun ka karanta da ku ba saboda haka shi ai da gaske ka ai ka ko da ka sha ruwa shi ya kai inda zai na ba shi ka sha ruwa ba kishirwa dai ka jiya in dai kuje na ka ji ya shiga hancin ka ko da ka kula shi ya kai inda zai na ko mu ci ne ba ka ji ya kai inda zai na shi haka mun ga da an saboda haka mallan ka fara ta kama azumi 60 Allah shi sauƙaƙa mawa da za ka yi ka zama su